daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana nan kuma 3 da rabi na yamma kenan a Washington DC. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun cimma wata matsaya da takwarorinsu na Saudiya kan yadda za a rika samar da kariya ga mata masu zuwa ƙasar ta Saudiya domin yin aikatau. yauni ne ya rataya a kanmu haƙƙi ne a kanmu na gwamnati wato mu tabbatar da cewa an kiyaye haƙoƙin wannan ma'aikata. yayin da shugaban kasar gambia mai barin gado ya yi jami'ai ya ci gaba da cijewa akan cewa ba zai sauka akan mulki ba a nan amurka duk da irin zazzafin yakin neman zaben da sabanin ra'ayi da aka samu a gobe yake shirin rantsar da donald trump a matsayin sabon shugaban kasa na 45 Shin ya kuke kallon waɗannan al'amura biyu kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. an rantsar da zababben shugaban kasar gambia adama baro a yau alhamis a ofishin jakadancin gambia da ke makwabciyar kasar senegal sakamakon kin bada mulki da shugaban kasar ya jame ya yi bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar wannan rana ce da duk wani dan gambia ba zai manta da ita ba a rayuwarsa in ji adama baro a wurin rantsar da shi ya ce wannan ne karo na farko tun da gambia ta samu 'yancin kai daga mulkin turawa ta sake gwamnati ta akwatin zaɓe a yau alhamis ne ya kamata a rantsar da shi a babban birnin ƙasar banjul baro shine ya lashe zaben kasa ta ranar 1 ga watan disamba jami da ya taba faɗin cewar shine zai yi mulkin gambia har sai karshen rayuwarsa da farko ya amince da shan kayi amma daga bisani sai ya canza ra'ayi kuma ya yi tuhumar magudi a zaben ƙasashe da ke makwabtaka da gambia afirka ta yamma sun yi ƙoƙarin sasanta wannan al'amarin zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya iso washington dc yau alhamis kwana ɗaya kafin rantsar da shi a matsayin shugaban amurka na 45 a wani bikin da majalisar tarayyar ƙasar za ta shirya an kama tafiya kuma zan yi aiki tukuru domin ganin wannan tafiyar ta zama babban nasara ga amurkawa in ji trump wato a wani sako da ya ɗora kan shafinsa na twitter ya ce ina da tabbacin za mu yi aiki tare mu sake daga amurka kamar yadda yake faɗa a lokacin yaƙin neman zaɓensa sa sakataren harkokin watsa labarai na fadar white house sean spicer da zababben shugaban kasar ya zaba ya ce shugaban mai jiran gado yana ci gaba da nazari da canje-canje a jawabinsa na gobe idan an rantsar da shi kuma ya ce jawabin na shugaban zai fi mai da hankali ne akan manufofinsa ga amurka spicer ya ce jawabin na trump zai bayyana kalubale da muke fuskanta zai kuma yi cikakken bayani akan inda yake fatar kai gwamnatin kasar amma ba manufofin da majalisa ba farmaki ta sama da amurka ta kai ya kashe mayakan isis da dama a yammacin talata a waɗansu sansanonin sojoji guda biyu da ke tazaran kilomita 45 a kudu maso yammacin birnin sirt a libya in ji sakataren tsaron amurka ashkata kiyasi da aka bayar da fari ya nuna farmakin saman ya kashe sama da mayakan isis 80 wanda akasarinsu suna zaune wurin ne bayan sun arce daga dakarun kawancen mu na cikin gida da suka tarwatsa su daga birnin nasirt wanda a wata da ta gabata da taimakonmu in ji wato ashkata a yau alhamis da yake magana a kan ranarsa wato ranarsa ta karshe a matsayin sakataren tsaron amurka kata ya ce mayakan na isis suna cikin waɗanda ko kuma a cikin waɗanda suke aunawa har da masu kaiwa abokan ƙawancenmu na turai hari-hari da cikin gida ya kara da cewa wannan farmaki ya kamata ya zama kashedi ga abokan gaban amurka su san da cewa a yayin da duniya ba ta tsaya ba sakamakon miƙa mulki haka ma aikin ma'aikatar tsaro ba zai kare ba da alama an katsa layukan yanar gizo a waɗansu manyan garuruwa na cikin ƙasar kamaru a yankuna masu amfani da harshen ingilishi wani al'amari ya faru ne a lokacin da yajin aiki na wata guda da lauyoyi da malaman ƙasar ke ƙara ƙaimi wani mai suna agbo gideon shine yake bai wa ɗalibai layin intanet da wasu masu bincike a jami'ar bamenda da ke jihar arewa maso yammacin ƙasar ta kamaru agbo ya ce masu bashi layin intanet sun yanke masa layi da yake ba makwabta da a shekaran jiya talata They are stepping on our rights, they are stepping on the rights of people from using internet because it blocks so many. Ya ce suna take mana haƙoƙi, suna take hakokin mutane da ke amfani da intanet saboda rashin intanet na kawo matsaloli da dama. Akwai mutane da su ya ta'allaka akan yanar gizo don haka wannan abu zai kara matsaloli ne. arewa maso gabashin kasar na kamar wato na kamaru cikin yankuna masu na, na, na cikin yankuna masu amfani da harshen ingilishi guda biyu da ke fama da masu zanga-zanga da kuma yawan kame-kame a cikin wannan lokaci masu nasaba da yajin aikin malamai da lauyoyi. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahotannin namu ne daga kasar jamhuriyar Nijar inda hukumomi a jamhuriyar ta Nijar suka cimma wata matsaya da takwarorinsu na Saudiya kan yadda za a rika samar da kariya ga mata masu zuwa kasar ta Saudiya domin yin aikatau. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana. Bala'i na yau gobe da na gobe jibi da ya ishe mu. yau wata na shida cikin garin da wallahi ni kaɗai na sa abin da ke damu ɗaya daga cikin muryoyin da aka yi ta rarrabawa a shafukan sada zumunta a watannin da suka gabata domin tona asirin masu cin zarafin 'yan afirka da ke kasar saudiya da suna aikatau ku duba ku ga irin wulaƙancin da wasu kama mutane kama ba su suka kama mutane ba a wancan lokaci maryama gambo wata matar da ta ce ta fito ne daga maraɗi ta yi wa manema labarai ƙarin bayani a game da yadda abubuwan ke wakana ko da muka je shi abu ken wanda yasa ana mai safarar mata ana kai mishi ya zo duk aka hudu mu aka tattara mu yana haɗi da larabci ana gaya mu nan wurin da da yake akwai wata faransi faransikin ta ce ya yaba da mu amma a gaya mu in mutum ya tahi gidan balaraba wurin aiki ko balaraba ta bige ka kaka saki karama in ɗanta ya bige ka kaka saki karama jin irin wannan kaskanci da matan suka yi zargin huskanta a kasar ta saudiya da irin yadda jama'ar nijar suka nuna fusata sosai a kai ya sa hukumomin nijar zuwa wannan kasa domin tantance zahirin abin da ke faruwa yahuza sadisu madobi shine ministan kwadagon jamhuriyar nijar wanda suka je hanyar da ya kamata dukkan su wannan mutane eh, mun tabbata da suna gudanar da aiki ba tare da matsaloli masu yawa ba yadda suka shaida mana da bakinsu wato sun gamsu da yadda suka aiki akwai wanda suke zuwa da sunan haji ko kuma sunan umara an ba su dan ƙaidandan lokaci amma sai su yi batan dabo a saudiya kenan sun shiga zaman buya zaman baƙin haure babu takardu babu wanda ya san ina suke aiki babu wanda ya san inda suke aiki ambassad ta nijar da ke riyadh ba ta labari konsula ta nijar da ke jada ba ta labari haka zalika ana wurin munin nijar ba mu da labari ina suke aiki gidan wa suke aiki kaka suke aiki wannan ba mu da labari kansu in an ce suna cikin mawuyacin hali ba mu da hujja mu ce a'a tunda ba mu da wata masaniya domin ganin komai ya gudana cikin ka'ida tare da aiki da tsarin dokokin aiki na ƙasa da ƙasa hukumomin nijar sun gana da takwarorinsu na saudiya abinda ya ba ɓangarorin biyu damar saka hannu akan wata yarjejeniya mun ce za mu ƙara bi sau da ƙafa su wannan kamfanoni na saudiya da ke zuwa suna ɗaukar mutane a nan wurin saboda kare haƙoƙin ma'aikatanmu da muke aika musu tun da yauni ne ya rataye a kanmu haƙƙi ne a kanmu na gwamnati wato mu tabbatar da cewa an kiyaye haƙoƙin wannan ma'aikata sannan eh, za mu aikawa insha Allah abinda ake cewa inspector de travail kamar eh, jami'i ne wanda zai kula eh, da ƙorafe-ƙorafen ma'aikata da ma'amala tsakanin ma'aikata da masu gidajensu a ofishin jikadancin Nijar da ke Saudiya daga cikin ma'aikata maza da mata kimanin miliyan goma 'yan kasashen waje da ke saudiya 800 kawai ne suka je wannan ƙasa da sunan nijar a hukunce saboda haka hukumomin saudiyar suka ba kasar nijar izinin aika ma'aikata komai yawan su ba tare da kayyade wani adadi ba in ji ministan kwadago wanne ya kira ga dukkan masu bukata su yi harama domin gwada tasu sa'a a jarabawar tankaɗe da laulaya sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar rahotanni daga senegal na cewa an rantsar da adama baro a matsayin sabon shugaban kasar gambia ofishin jakadancin kasar ta gambia da ke senegal ta wannan takaddamar siyasa ta gambia na faruwa ne yayin da amurka duk da irin zazzafan yakin neman zaɓe da aka yi da kuma rarrabuwar kawuna da aka samu da wasu ke gani ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin siyasar kasar ta amurka gobe ake shirin rantsar da zababben shugaba donald trump a farkon makon nan ga abin da shugaba ya yi jami ke cewa dangane da mika mulki a yau ranar 19 da ya kamata ya mika mulki ga shi adama baro the so-called uh, date of 19th of uh, january is not cast in stone A kundin tsarin mulkin Gambia, wannan rana ta sha 19 ga watan Janairu ba a kan dutse aka rubuta ta ba. Kamar yadda kuka sani muna da matsala da zaɓenmu. Saboda haka kowa da kowa ya tsaya ya jira sakamakon da kotu za ta fitar, wanda hakan shine kaɗai abin dogaro. Ina son tabbatar muku cewa duk abin da za mu yi za mu tabbata yana bisa tsarin kundin tsarin mulkin gambiya be based on of the Gambia. shugaba ya yi jami mai barin gado na gambia kenan to a nan amurka kuwa duk da irin takaddamar da aka samu a zaben tuni gwamnati mai jiran gado take shirin karɓar mulki a gobe mike pence shine mataimakin shugaban aikinmu shine mu tabbatar cewa zababben shugaban kasa ya samu damar gudanar da ayyukansa ta hanyar samar da mutanen da za su taimaka wajen maido da martabar amurka ina kuma mai alfahari da kasancewa cikin wannan tafiya aikinmu shine mu kasance cikin shiri ranar da za mu kama aiki Uh, Mike Pence kenan mataimakin shugaban kasan Amurka mai jiran gado. Ta yi kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yayin da a Gambia ake takaddamar mika mulki a nan Amurka kuwa ana shirin mikawa ne. Shin wani darasi za a iya koya a nan? Kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayin naku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. ya ko a tashi sama Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kamar da ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc yanzu na cewa karfe hudu ne ma ne sura minti goma sha bakwai ga kira mun samu daga kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullah malam mahabul lalo barka da dare ne maka barka da aiki yawa barka da wannan lokaci da muke magana sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikon kasuwar kawo kaduna najeriya mu alhaji musa muna jin ka To alhamdulillah gaskiya al'amari ban ji daɗin irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a Gambia ba. Kuma abu abin da muke dubawa ya kamata shi shugaban ƙasa mai jiran gado ya lura da cewa irin tarban jirgin da aka yi a Amurka amma an yi abu ya riga ya wanye gobe ake ƙoƙarin ba da mulki lafiya lau. To ya kamata ko da tunanin 'yan ƙasar nan tunda gaba ɗaya idan aka kashe mutum ɗaya tashin hankali ne a gare shi ya yi haƙuri ya ƙaunaci Allah ya ba da mulkin nan ga wanda ya ci zaɓen nan domin a zauna lafiya da ƙarshe kuma ne wa shugaban ƙasar Amurka mai hawa Allah ya sa ya abin da zai gyara al'amuransa da jama'a da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode Mamun Lalo a tashi lafiya. Mu ne da godiya Alhaji Musa Garo daga Kaduna bari mu je jihar Naija sai wane ne a kan Usman Umar ne daga Niger State. Yawa muna jin kamalan Usman. So ni ma ina farin ciki da wannan abin al'amari to sannan kuma shawara ta akan wannan an Allah da yace ce ba zai bada mulki ba. Mm. Ya yi haƙuri ya bada mulkin nan ya huta da iyan kuda don shi ne zaman lafiyar nasu kasan nasu don in ya ba zai bada ba gaskiya zai sa kasarsa cikin wani hali wanda yake kuma wannan bai dace ba. Nala mm, Usman Umar ya kake kallon lamarin idan kwatanta da abin da ke shirin faruwa a nan gobe Amurka inda za a rantsar da sabon shugaban kasa. To gaskiya al'amarin na ina ganin na Amerika din ya mafi nashi sauki saboda irin gaddama gaddaman da aka yi ta samu a lokacin yakin zabe. To kagan aka ce za a bi ta wannan shi wannan shugaba na tun daga kaman a layin usman umar daga jihar naija ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan batun zaben gambia da ake takaddama a kai tsakanin shugaba adama baro wanda yanzu haka rahotanni ke cewa a rantsar da shi da kuma mika mulki da za a yi a nan amurka gobe ga zaben shugaba donald trump ga kira mu samu daga jalingo wane ne kan layi hello kana jin mu na jalingo tun na kaman yau wato muna jinka na jalingo wake magana Adamu ne daga jarewa bai na muku ina gaishe ku da abubuwan da kuka ɗaukar niyyar nan kullum muna fama Ko ya eh. faru kuna kokari dai don mu fahimci me yake tafiya saboda kana ke nema kullu yau da Allah ya sa na kama ka to muna godiya kwarai a malam Adamu Jalingo a kuma Allah ya kara muku himma to menene amin to menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattaunawa kai eh batun wannan shugaba ya kamata da yaki na ni ne da bai kamata ya ji ba ma mutum da shekara 22 yana mulki hmm. to me yasa ku haye kuma ya yi ya riga ya ce ya yi murna ya faɗi kuma daga baya ya juye irin wannan magana bai kamata ba yi to Ahmad Allah mun gode Alhaji Adamu daga Jalingo bari mu je ah, amin amin bari mu je Katsina wane ne kan layi Hello na Katsina kana tare da mu Eh ina tare da ku salamu alaikum wa alaikum salam yawa suna na Munnar mai markaɗe daga nan anguwar dan markaɗe jiya lokal janna yawa to muna jin kamalan Munir ke wannan dambarwa musamman ma ni ina ganin ta kasar gambia ni shawara ta akan su ainihin wa'annan kasashe da ke yankunan daukar ainihin matakin soja a kasar gambia gaskiya ni a shawara ta wannan ba matuka ba ce ba ganin yan kasar da su saba da ainihin fitina ba hmm. ya kamata a ji hanya ta da diplomatiya a sasanta wannan rikici da an rantsar da sabon shugaban kasa ya kamata kasashen afirka waɗanda ke cikin ecowas waɗanda ke neman ɗaukar matakin soja da allah kar su ɗauka saboda talakawan ƙasar za su fita cikin wani yanayi wannan yi shi ne shawara ta to madalla a mun gode malam maniyar mai markaɗe daga katsina bari mu je jihar kebbi wane ne a kan layi na muna jin ka malam isa soja idan na ji ka da kyau Musa eh. Musa yau wato ina jinka. Na ce kai ne to tun da kasashen Afirka sun ga yaya jami ya kai ƙara kotu. Mm. Kuma ana ƙoƙarin a ceci rayuwar mutane. Mm. In aka kuma bibi cewar shi shugaban ainihin nasu ya sake wani magana wadda bai kamata a ce yayi ba. To ina ganin yanzu hana su ECOWAS su sa kwamiti na alkalai a je a zauna a saurari shari'a ina ga ni na tunanin hakan ya fi ceto rayuwar al'umma da kai sojoji. to amma kada ka manta malam musa ba a ɗauki wani mataki ba tukuna dai an tura ne kuma ba su ainihin shiga cikin ƙasar ba tukuna su sojojin ecowas din. to ina kaman ah, mun rasa malam musa soji daga jihar kebbi amma mun samu wani mai kira daga taraba wane ne kan layi amma sai ka kashe rediyon ka domin tana kutse a cikin maganar da muke ji ina tare da ku ina tare da ku yawa to amma sai ka kashe rediyon ko kuma ka matsa gefe yawa saboda yana katse mana yana yana kawo tangarda a jinka da muke yanzu haka okay okay okay mm. na Ni ne daga ni ne Idi mai walda daga Taraba, karamar hukumar Kumi ga Taraba. A lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga jihar Plateau. Wale ne a kan layi? Wa alaikum salam. muna jin ka na jihar plateau lafiya ina ga jiha lafiya kalau sunana awalai yawa to muna jin kamala kamalan awalai gaskiya abin da mutumin ne ya dauka gaskiya bai kamata ya haka ba wane kenan shi shugaban kasar gambia mai barin gari eh mm, me yasa ka ce kace abin da ya bai kamata ba kamar yadda lokacin da zai hau ya yi juyin mulki da an yi zaɓe ya kamata a ce ya ba da mulki ruwan yi mm. tare da an yi zo ana wani to a mun gode kwarai a malam awalai daga jihar plateau bari mu je makwabciyar jihar ta plateau wato kaduna wane ne kan layi eh, hello kana jin mu na kaduna na kaduna kana jin mutum na kaman shi ma layi na shi ya tsinke oh kana tare da mu hello yawa ya eh, muna jinka hello ya eh, muna jinka na kaduna daga kano ne daga kano ne yawa to muna jinka na kano to ni shawarar da zan bayar game da wannan eh, haya jami'in da yake soka daga mulki mm. akwai wani dan uwana wanda ya bada shawarar cewa a biya a samu alkalai a zauna da su gabaki daya a zauna a dudduba abin da ya kamata a yi a yi a cikin sauki ba tare da an zubar da jini ba gabaki tun da kasan nan gabaki daya kasa ce ta musulmai ba daɗi a zuwa ce ana zuwa ana ta harara ana kashe bayan Allah wanda ba su ba su ba. Mm. To, eh muna ji to shi ne nake bada shawarar cewa ya kamata a tattara alkalan nan da na Najeriya tunda an ce tun babu alkalan a tattaro alkalai da na Najeriya da yana da Senegal din a je a zauna a daidaita a duba inda tsarin yake mm. to madalla mun gode mai kira daga Kaduna da yake ka faɗi sunanka ba kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice kasar tunisia ta karfafa fatanta na lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da ke gudana yanzu haka a kasar gabon bayan da a yammacin yau dinnan ta doke makwabciyarta kasar algeria da ci biyu da daya a rukunin b kasar ta tunisia ta soma shiga gaba ne tun a minti na hamsin na wasan sadda dan kasar algeria aisa mande ya sha kansu da kansa haka kuma dan kasar ta algeria fauzi gulam ya yi shigar muguntawa wahabi khazri a cikin akwatin gola lamarin da ya baiwa tunisia din damar jefa kwallo ta biyu ta hanyar bugun penalty a minti na 66 to amma dai algeria din ta sami farke kwallo daya a minti na karshe na wasan wannan nasara dai ta dora kasar ta tunisia a matsayin ta biyu a rukunin to amma lamarin na iya sauyawa idan kasar zimbabwe ta yi galaba a kan senegal a wasan da yanzu haka suke can suke fafatawa shahararren dan wasan kasar burkina faso bertrand traore ya yi hasashen cewa 'yan wasan nahiyar afirka da ke fafatawa a gasar cin kofin nahiyar ta afirka a kasar gabon za su bi sahun mikel obi na nigeria a samun gurabun taka leda a kasar china a 'yan kwanan nan ne dai mikel obi ya bi sahun takwaransa a kungiyar chelsea oscar inda suka koma wasu kulob-kulob a kasar ta china ƙungiyoyin na ƙasar sin ɗin dai a yanzu sun da kufa wajen kashe makudan kuɗaɗe a cefanen zaratan 'yan wasa tun daga lokacin da kaftin din ƙasar ivory coast didier drogba ya kasance shahararren dan ƙwallo na farko da ya koma taka leda a can a turai kuma an bayyana ƙungiyar ƙwallon kafar manchester united ta ingila a zaman wacce tafi kowace arziki a duniya a binciken shekara ta 2015 zuwa 2016 na wata hukumar ƙididdigar kudaden kungiyoyin kwallon kafa na duniya binciken da ya shine na 20 da aka gudanar na kungiyoyin da suka fi kudi a duniya wanda ya nuna a yanzu manchester united ta sha gaban barcelona da real madrid a cikin watanni 12 da suka gabata kudaden shigar kungiyar ta united dai sun karu a cikin wannan lokacin daga fan miliyan 395 zuwa fan miliyan 515 a fagen wasan tennis kuma mai rike da kambin gasar tennis ta duniya ta australian open novak yakovic ya sha kashi a zagaye na biyu na gasar ta bana karon farko tun daga shekara ta 2008 ficewar ta yakovic wanda ya lashe gasar har sau shida ta sa ake hasashen mutum na farko a duniyar tennis andy murray a zaman wanda yake iya lashe gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duba baya akan nasarorin da gwamnatin shugaba Obama ta cimma, a bayyana yake ɗaya daga cikin muhimman nasarorin shugaba Barack Obama da ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka cimma. Ita ce daƙile ayyukan ƙungiyar Daesh, ƙwace wuraren da ƙungiyar ta mamaye da kuma gano hanyar murkushe su. Kusan fiye da shekaru biyu da rabi da suka gabata, ƙungiyar Daesh, wadda aka kuma sani da ISIL, ta mamaye kashi ɗaya cikin uku na yankunan ƙasar Iraki. Mayakan sun kori jama'a tare da kwashe ganimar birane da ƙauyuka, da kisa, da yin fyaɗe, da kuma mai da dabban mutane bayi. Sun lalata daɗaɗɗun wuraren adana al'adu, sun ayyana kansu a matsayin shugabannin addinin Islama, suka kuma ayyana kafa daular ta Islama. Bisa ga jagorancin shugaba Obama, mun yi aiki tukura a nan wajen haɗa gamayya ƙasashe 68 a faɗin duniya don yaƙar miyagun da ke yaƙi da ci gaba na zamani a cewar Sakatare kiri Sakatare Kerry ya ce shugaban Amurka ya yanke shawarar tura mayakan saman Amurka a lokacin ba tare da bata lokaci ba. domin tabbatar da zaman lafiya a Bagadaza da tabbatar da tsaro a Iraki da ma yankin baki daya Tare kuma da kasashen da ke ƙungiyar haɗin gwiwa da abokan ƙawancenmu ba mu bari lamarin ya yi muni ba, mun sauya lamarin a cewar keri Dabararmu ita ce mu karawa dakarun Iraki ƙarfi yadda za su kashe shugabannin kungiyar Daesh da toshe hanyar samun kuɗaɗensu da daƙila hanyar ɗaukar mayakansu tare da sauya tsauraran aƙidansu. da taimakawa ƙawayen Amurka da ke yankin wajen ƙwato garuruwansu da al'ummominsu da 'yan daye suka kwace a baya. Ina da ƙwarin gwiwa faɗa muku cewa wannan dabarar ta yi aiki. A yau an 'yantar da garuruwan Kobani da Tikrit da Fallujah da Ramadi. Nan gaba kuma za a 'yantar da birnin musul inda aka raga aka kwato kashi 60 cikin 100 na gabashin birnin. Nan ma za a 'yantar da shi. Sai kuma birnin Raqqa Nan ba dadewa ba, daular 'yan Daesh za ta zama toka a cewar sakatare Keri. Hakan ba yana nufin an gama da ƙungiyar Daesh kwata-kwata ba ne, amma mun samu gagarumin nasara ba tare da saba aƙidin mu ba ko canza salon rayuwarmu a cewar shi. Kuma ina tabbatar muku nan da shekara ɗaya da ma nan gaba za a murkushe Daesh. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Baba ya kuma ya dawo da labarai a takaice. An rantsar da zababben shugaban kasar Gambia Adama Baro a yau Alhamis a ofishin jakadancin Gambia da ke makwabcin kasar Senegal. sakamakon wato kin bada mulki da shugaban kasar ya jame ya bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar wannan rana ce da duk wani dan gambiya ba zai manta ta ba a cikin rayuwarsa in ji adama baro a wurin rantsar da shi ya ce wannan ne karo na farko tun da gambiya ta samu 'yanci daga mulkin turawa ta sake gwamnati daga akwatin zaɓe a yau alhamis ne ya kamata a rantsar da shi a babban birnin ƙasar banjul zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya iso nan birnin washington a yau alhamis kwana ɗaya kafin a rantsar da shi a matsayin wato shugaban amurka na 45 a wani bukin da majalisar tarayyar ƙasar ta shirya ana kuma za a kuma wato yi an kama tafiya inda yake cewa wato tafiyar nashi yana buƙatar aiki tukuru domin ganin wannan tafiya ta yi babban nasara ga amurkawa in ji donald trump a wani sako da ya dora a shafinsa na twitter ya ce ina da tabbacin za mu yi aiki tare mu sake wato daga amurka kamar yadda yake faɗa a lokacin yakin neman zaɓe to masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin kada manta sai a kasance tare da mu a shirye-shiryenmu shiryen na gobe idan Allah kanmu domin jin rahotanni da fashin baki da musamman kan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump da za a yi da fatan za a kasance tare da mu. yanzu a madadin babu ya kuma da da ta na gabatarwa da sa'ida hamdu da ta hada mana wannan shiri da injiniyan mu mr dan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum